بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله كتاب صلاة الجماعة باب فضل باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجماعة تخذ صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه منا hamsin da biyar darasi na hamsin da biyar a cikin muwafa ta imam malik a yau uku kenan ko huɗu. Eh, uku ga watan jumadal ula jumadal thaniya jumadal akhira hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1429 wanda ya dace da shida ga watan shida shekara ta 2008 ta miladiya babu fadli salatil jama'a ala salatil fadl falalar sallar jama'a wato sallar da aka yi a tare ala salatil fadl akan sallar mutum sallar da mutum yi shi shi kadai alfaz bi dadin mu'jama mm. ai almunfari wanda yake kadaita wanda yake yin wanda yake yin wanda yake abu shi shi kadai a wannan imam malik ya yi akadin wannan babin da babin falalar sallar jama'a akan sallah mai akan wanda ya sallah shi shi kadai a cikin wannan akwai nuna cewar mutum ya sallah shi shi kadai ba a cikin jama'a ba ta inganta sannan sai dai wanda ya yi a cikin jama'a ta fi halala وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ما مالك رويته وانا حديث دق نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر دق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي صلاة الجماعة sallar da aka yi a cikin jama'a tafdulu salatal fard ta fi sallar da mutum ya yi shi shi kadai bi sab'in wa na daraja da daraja guda ashirin da bakwai wato nan haka ya zo daraja haka mu'azamul hadisan da suka ruweto wannan tab'ifi ya sallah haka suka zo da ambatan daraja waɗansu riwayar sun zo da ambata da cewa juz'a waɗansu sala cewa abin nufi dai shine cewar sallar jama'a tana da lada sallar da mutum ya shi shi kadai yana da lada tana da lada to sallar da mutum ya yi a cikin jama'a ana ninka ladanta sama da sallar da mutum ya yi shi shi kadai sau ashirin da bakwai sau 27 shi yasa waɗansu wata riwayar ta zo juz'a wato yanki wato kamar in mutum ya sallah shi shi kadai ya sami yanki daya to in ya sallah a cikin jama'a ya sami yanki irin wannan sau 27 a wata riwayar ta zo sala bi 27 sala duk da yake wannan riwayar a cikin riwayar hadithin abin hurairah wanda zai zo daga baya wato sallar da mutum ya yi a cikin jama'a ta fi sallar da mutum ya yi shi shi kadai da sallah ashirin da bakwai wato kowace sallah ta jama'a kamar wato sallah sallah ɗaya bayan ɗaya ce har ashirin da bakwai duk waɗannan ma'anoni sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta hadisin abin Huraira bayan nan sai sharhi akan hadisan guda biyu baki ɗayan su قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب امام مالك رويته وانا حديث دغ موسى ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب دغ سعيد بن المسيب ده دغ فقهاء السبعه an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce salatul jama'a afdalu min salati ahadikum wahda bi 25 juz'a sallar jama'a ta fi falala da sallar ɗayanku shi shi kadai da juzi'i da juzi'i wato yanki kashi 25 da kashi 25 haka wannan hadisin ya zo na abu huraira radiyallahu anhu wa arda ah, kuma wannan hadisan duk ke ɗaya guda biyu nan da hadisin ɗan umar da hadisin abu huraira duk suna cikin bukhari da muslim bukhari ya ruwaito hadisin Ibn umar daga hanyar imam malik amma ya ruwaito hadisin abu huraira ba daga riwayar imam malik ba daga riwayar shu'aib ibn abi hamza daga zuhri malamin imam malik a wannan hadisin amma imam muslim ya ruwaito hadisin na farko da hadisin na biyu duk daga muwatsadin imam malik kamar yadda yake ruwaito ta ta riwayar yahaya ibn yahaya annaisa buri wannan hadisai guda biyu dukkan su sun zo akan ambaton falalar sallar da aka yi a cikin jama'a sallar da aka yi a cikin jama'a ta fi sallar da mutum ya yi shi shi kadai da daraja 27 a hadithin ibn umar 25 a hadithin abu huraira 25 a hadithin abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri ya rawaito hadisi mai irin wannan ma'ana amma shi ma 25 ya ce kuma hadithin sai yana cikin bukhari haka zalika a hadithin a hadithin ubay ibn ka'ab da hadithin Aisha ummul mu'minin da hadithin Anas ibn Malik duk waɗannan a cikin da ingantattun riwayoyi da suka zo a sauran tafan sunna duk sun zo akan cewar fifikon sallah din sallar jama'a akan sallar mutum shi shi kadai sau 25 ne to a cikin wannan hadithin akwai hukunce-hukunce hukunci na farko shine abin da yake zahirin hadisin ya nuna cewa sallar da aka yi a cikin jama'a tana falalarta ta fi falalar sallar da mutum ya shi shi kadai hukunci na biyu sallar da mutum ya shi shi kadai ba a cikin jama'a ba sallah ce wadda take ingantatta sallar da mutum ya yi shi shi kadai ingantatta ce domin gashi an tabbatar mata da falala sai dai falala ta kuma bayan sallar da mutum ya a cikin jama'a ba nan wajen shine malamai suke sabani mai hukuncin sallah a cikin jama'a imam malik da imam abu hanifa da kuma mashhurin magana daga mazhabar imam shafi'i shine sallah a cikin jama'a sunna ce mai ƙarfi amma idan mutum bai yi sallah a cikin jama'a ba idan mutum bai yi sallah a cikin jama'a ba to babu laifi a kansa sallar da ya shi shi kadai ta inganta ra'ayi na biyu imamu ahmad ibn hanbal da abu da mafiya yawan malaman hadisi suka tafi akan cewar sallah a cikin jama'a farilla ce wanda bai yi sallah a cikin jama'a ba ya yi sallah shi shi kadai sallarsa ta yi amma ya saba ma Allah saboda in ba yana da wani uzuri ba an ruwaito wannan kaulin daga abdullahi dan mas'ud da ali ibn abi talib da abdullahi ibn abbas dukkaninsu an ruwaito suna cewa man sami'a an-nida falam yujib fala salata lahu illa min udur wanda sai ya ji kiran sallah bai amsa kiran sallah ba ya je yayi to babu sallah a gare shi sai inda sai inda uzuri kauli na uku shine kaulin zahiriya suka ce idan yayi sallah shi shi kadai ba a cikin jama'a ba sallar sa ba yi ba ma kwata kwata wajibi ne sallah a cikin jama'a in bai yi sallah a cikin jama'a ba ba shi da sallah to ne a tsari dalilansu wannan hadithin dalilin ƙaunin imam malik ne tunda wannan hadithin ya tabbatar da cewa sallar da mutum ya shi shi kaɗai akwai falala amma falala ta kai sallar da mutum ya yi a cikin jama'a saboda haka sallar da mutum sallah a cikin jama'a ya nuna cewa ba wajibi ba ba wajiba ba ce mustahabbi amma dukkanin malamai hatta waɗanda suka ce ba wajibi ba ne ibn abdulbar ya yi nakalin ijma'in malamai su cewa idan rashin sallah a cikin jama'a a masallaci zai kai ya zuwa ga tozarta masallaci mutane su zama su a gida suna yin sallah to wannan duk wanda yayin da al'umma suka yi haka gabaki ɗaya sun saba ma Allah ko saboda haka su kansu masu cewa sunna ce mu'akkada da sharaɗin cewa matsawar ba a wofantar da masallatai daga sallah a cikin jama'a amma idan mutane suka saba ce a ai sallah jama'a ai ai sunna to da kai an yi kiran sallah kowa ya zama sa a gida yayin sallah masallaci ku zo da kyar za ka samu sauri ya cika to wannan tozar ka alama ce daga cikin alamomin addinin musulunci to nan dukkan malamai kamar yadda ibnu abdulbar ya nazari ijma'i sun yi ijma'i akan cewa wannan munkari ne abin inkarinsa domin akwai tozar ka alama daga cikin alamomin addinin Allah daga cikin abin da yake karfafa kaulin imamu ahmad cewa sallah a cikin jama'a farilla ce ma hadithin abdullahi ibn mas'ud da hadithin da zai a hadithin abu hurairah wanda zai zo a cikin babi bayan wannan hadithin sannan da abin da aka da imam muslim ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud yana cewa إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لأمته سنن الهدى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شرعا تام الأمة سنون شريعة وإن من, سن من سنن الهدى الصلوات المفروضة حيث ينادى بهن daga cikin sunnonin shari'a yin sallolin nan na farilla guda biyar a duk inda ake kira kan a zo a yi musu wato a cikin masallaci yace walau sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha almutakhallifu fi baitihi lataraktum sunnata nabiyikum yace da za ku zauna a gida ku rinka yin sallah kamar yadda wannan wanda baya zuwa masallaci yake zama a gida yana yin sallah in kun yi haka to wallahi kun bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam walau taraktum sunnata nabiyikum la zalaltum da za ku bar in kuka in kuka bar sunna annabinku to tabbas za ku bace a wata riwayar ta Abu Dawud la kafartum da za ku kafirta in kuka bar sunna kace kaf kuka wa da ita za ta tafi zuwa ga kafirci muna ɗaya daga cikin dalilan da da wa'annan malamai suka kafa hujja akan cewar yin sallar farilla yin sallar jama'a yin sallar farilla a cikin jama'a farilla ce saboda ga da an yi a akan cewa inda za a barta ka to abin nan gabaki ɗayanta to zai kai zuwa ga bata da kafirci haka zalika amma hadisin da ake ruwaitowa la salata li jari masjid illa fil masjid wannan hadisi ne bari. babu sallah ga ga makwabcin masallaci sai a cikin masallaci amma ya inganta daga Ali ibn Abi Talib amma zuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba an tambayi Ali ibn Abi Talib amirul mu'minin wane ne makwabcin masallaci sai shi alladhi yasma'u nida wanda duk ya ji kiran sallah makwabcin masallaci to Ali ibn Abi Talib yana cewa ba shi da sallah sai a cikin masallaci haka da dalika Abdullahi ibn Abbas da ibn Mas'ud da shi kansa Ali ibn Abi Talib a wata riwaya suna cewa wanda duk ya kiran sallah bai amsa kiran sallah ba to ba shi da sallah sai inda uzuri duk waɗannan dalilai duk waɗannan suna ƙarfafa hujjar cewar babu yin sallah a cikin masallaci yin sallar farilla a cikin jama'a wajen farilla ce ba mustahabbi abba ba sunna bace kamar yanda sauran kamar yanda su imam malik da wanda suka yi muwafaka da shi suka tafi a kai wal ilmu inda Allah nan an ce salatul jama'a afdalu min salatil fard sallar jama'a ta fi sallar da mutum ya shi shi kadai wace irin sallah ake yi ko dai a ce sallar nafila ake yi ko ko a ce sallar farilla amma ta ne uzuri ko a ce sallar farilla ta wanda ba shi da uzuri to ce ake nufi da cikin wannan ko duk duk da baki ɗaya na ta biyu ta mai uzuri sallar farilla ta mai uzuri in yayi ta a cikin jam'i ta fi sallarsa in yayi ta shi shi kadai kamara uzuri sallar farilla ga wanda ba shi da wani uzuri a masallaci ta fi sallarsa a gida sau daraja 25 ko 27 a ɗaya riwaya amma sallar nafila ita fa a zuwa mata tafsiri ba a rubanya ta tsakanin wanda yanzu idan mutum ya mazala sallar alaihi ya ce sallu fi buyutikum fa inna khayra fa inna afdala salat salatul mar'i fi ta illa al maktuba ku sallah a gidajen domin sallar da tafi kowace alkhairi shine sallar da mutum ya a gidansa sai sallar farilla kaga kenan ba sallar ba sallar munafila ake magana ba inda sallar nafila ne kaga ba ta za a ce sallar sallar nafila a cikin jama'a ta fi sallar shi shi kadai bayan ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar nafila a gida ta fi bisa sallar da ya a cikin masallaci idan ku sallar mai uzuri ce sallar mai uzuri idan yayi a gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da uzuri uzuri na tafiya ko na rashin lafiya to irin aikin da yake yi yayin da yake ba shi da wannan uzuri yayin da yake cikin rashin lafiya yayin da yake lafiyayye yana mazaunin gida Allah zai ba shi ladan wannan aikin da yake yi yayin da ya zama to uzuri ya hana shi ya yi shi kamar yadda ya saba an fahimta sau da kaga kenan mai sallar farilla ta uzuri a mai sallar farilla wanda yake da uzuri ladin da ake ba shi ladin sallar wanda ba shi da uzuri saboda Allah ɗaukakin sarki ya san inda ba dan wannan uzurin ba da shi da zai da ga irin yadda zai ibada wani ko ba wanda kan sallah bane dukkan ibada ibadar da wani uzuri ya tsare mutum ga barin ya yi ta bayan da inda ba dan wannan uzurin ba ya kasance mai yin ta to Allah zai bashi ladan wannan ibadar tamkar ba shi da uzuri an fahimta don haka ya ayyana cewa kamar yadda alhaji ibn abdubar ya ce a sallar da ake nufi ana wajen sallar farilla ta wanda ba shi da wani uzuri to ita ake nufi cewa idan mutum ba shi da uzuri ya zauna a gida ya yi sallah to sallarsa sallar wanda ya yi a cikin jama'a ta fi tasa sau ashirin da bakwai sau ashirin da biyar to abu na ƙarshe me yasa aka ce ashirin da biyar a hadithin abu huraira da hadithin abu sa'id da hadisin abdullahi dan mas'ud da ubay ibn ka'ab ko da ke ubay ibn ka'ab ya ce 24 ko 25 da aisha da ana duk wannan hadisi ne ingantattu amma hadisin ibn umar shi shi kadai aka ce 27 waɗansu malamai suka ce a hadisin 25 shine za a ɗauka domin sun fi yawa hadisin ibn umar kuwa sai a je tunda shi shi kadai ne hadisi yana cikin bukhari da muslim kace a ajiye shi kuma wannan ba wai mai riwaya ba ne na ya kubayi abdullahi ɗan umar sau da ba cikin sauƙi ne za ka ce sahabi ya yi kuskure ya aji hadisin soje ɗaya ba don haka malamai suka bazama a fagen tunani cewa menene bambanci menene hikimar wannan bambanci tsakanin 27 da 25 waɗansu suka ce Allah maɗaukakin sarki yana sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa lokaci bayan lokaci saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi cewa 25 ne sannan kuma Allah ya nuna masa ƙari a kan wannan ya ce masa 27 saboda haka sai a aiki da abin da ya zo daga ƙarshe domin falala ƙari take a wajen Allah ta wa waɗansu kuma suka ce a'a wannan bambanci ne tsakanin nau'in sallah tsakanin nau'in sallar da zamanin sallar da masallatan da irin abubuwan da suke sanyawa ake rubanya sallah din wanda yake wannan kauli shine mafi rinjaye abubakar al-asram daga cikin almajiran imam ahmad ya zafi wannan dalilin wannan ko shine abu huraira a hadithinsa da ya ruwaito ba da wannan riwayar ta ibn al-musayyib an ta sa'id ibn al-musayyib an abi huraira ba riwayar abu zinad abdullahi ibn zakwan an al'araj an abi huraira kamar yadda ta zo a cikin bukhari akwai hadisin da karashi domin abu huraira sai ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa zalika anna ahadakum idza tawadda'a fi baytihi fa ahsana alwudu dalilin wannan rubayyawar da ake yi shine ɗayan ku idan ya alwala a cikin gidansa ya kyautata alwalarsa thumma kharaja ila as-salah sannan ya fita zuwa ga masallaci la yukhrijuhu illa la tukhrijuhu illa sala ba abin da yake fitar da shi daga gida sai sallah ba ya tafi wani appointment bane ko wani interview daga nan zai ce to shikenan ma sai in ratsa yin sallah a masallacin Beirut Road sune masu sallah a abin da masallacin Beirut Road masu sallah karfe daya ko wani daga cikin masallatan ahlus sunna masu sallah karfe daya sai in ratsa a abin da ya fitar da shi daga gida yayi sallah to sannan yace masa fa innahu la la yahtu khutwa illa rafa'ahu Allah biha daraja wa hatta biha anhu khati'a sayyi'a yace baya taka tashi ɗaya face Allah ya ɗaukar darajarsa sannan kuma ya kankare mummunan aikinsa da duk taku ɗaya da yi yace wala yazalu ahadukum fi salah ma damati salatu ta hadisu damati salatu kuma zai kasance a cikin sallah ba matsawar sallah tana tsare shi sannan kuma idan yayi sallar ya zauna a wajen sallarsa قالت الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه sai mala'iku su cewa Allah ka gafarta masa Allah ka Allah ka kansa matsawar yana nan wajen nasa da yayi sallah bai fita ba to idan mutum ya sallah shi shi kadai zai samu wannan to wannan don haka kaga wanda waɗansu za su iya zuwa su yi sallah a cikin jama'a amma wani ladansa ashirin da biyar ne wani kwa ashirin da bakwai gwargwadon yadda ya samu waɗannan fuskoki na muba'afa domin wani zai same su ala a wuju da ma waɗansu su wanda yake su ma dukkan dalilai na sunna sun yi ishara gare su domin a cikin sallar jama'a akwai waɗansu na abubuwa da suke sun takunsa wanda sallar da mutum ya shi shi kadai babu ita ba ba su da wannan abubuwa alal misali a cikin sallar jama'a akwai akwai sauraron karatun liman musamman inda yake bayyana sallah ko kuma gashi Allah ya umarni da shi sau da ka wanda tsarin ibada ne ko ba tsarin ibada ba sannan akwai cewa amin a cikin salatul fard akwai man wafaka ta min huta min malaika wanda wanda idza qalat idza qala al-imam amin wa qalat al-imam amin wa qalat al-mala'ikatu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi illi man yace amin mala'iku ma na sama suka ce amin fa innal mala'ikata taqulu amin a lokacin da mala'iku suna cewa amin kaga in liman ya faɗa in ku kai kai ne ba wannan maskutun an ba a bayani ba saboda kaga akwai wannan falala wanda yake ba ta cikin ba ta a cikin sallar jama'a ba a same haka zalika a cikin sallar jama'a ake samun cewa rabbana wa lakal hamd in liman yace sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fada wanda ya fada kaulin sai muwafaqa da kaulin mala'iku Allah za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa sannan har wa yau a cikin akwai fuskoki da dama wanda malamai sun ambata wanda ban sani ba ko zan iya karanto mana gashi zurkaniya, ya ambaci waɗansu daga cikin waɗansu akwai akwai takallufi a ciki amma waɗansu a bayyana suke kaga na farko dai akwai amsa kiran kiran ladan da cewa yayi niyyar zai je sallar jama'a in ku a gida ne baka amsa kiran ladan ba a cikin kai sallah a cikin jama'a da tafiya zuwa ga masallaci sakina wannan ma ibada ce da shiga masallaci yin yin addu'a yayin da za ka shiga masallaci an a gidan ne za ka yi wannan da yin tahiyatul masjid yayin da ya shiga masallaci da sauraron jama'a da salatin da mala'iku za su rike masa da yi masa shaida da yin ijaba yayin da ake iqama da kuma kubuta daga shaidan domin shaidan in ya ji iqama in ya ji kiran sallah zai gudu in ya ji iqama zai gudu in ba kai kaɗai ne ba sannan da tsayawar da zai yi a cikin sau yana sauraron liman ya tada kabbara wannan tsayawar lokacin da Allah yake karɓar addu'a daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake so sahun bayan Allah yayin da suka tsaya a sallah da kuma sahun bayan Allah yayin da suka tsaya za su jihadi da riskan takbiratul ihram da daidaita sahu da cika sau idan ya da cika sau da yi maliman tasbihi idan ya yi kuskure da samun kaskantar da kai da kubuta daga galiban abin da kubuta daga abin da yake sa wa mutum rafkanwa galiban a cikin sallar jama'a da kyautata hai'a da kuma mala'iku za su zo su rullube ku da kuma wato training a kan tajwidin alkur'ani don galiban an ce a sanya makarantar alkur'ani su zamantu su ne masu limanci da koyon rukunan sallah da bayyana alama daga cikin alamomin addinin musulunci da kunyata shaidan cewa an haɗu za a yi ibada da taimako da juna akan ɗa'ar Allah mai kasala kuma a sa masa nishaɗi daga kukuta daga sifantar daga sifar munafikai domin wanda baya sallah cikin jama'a kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake fara cikin wannan hadisin da muka ambato wala qad ra'aytuna wa ma yatakallafu anha illa munafiqun ma'lumun ma'luman nifaq yace da ina ganin mu a zamanin wato a zamanin da ina ganin mu a halin da muke ciki a wannan zamani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake kin fitowa ya sallar jam'i ya sallah a cikin jam'i. in ba munafiki ba sanannen munafiki to kaga wanda ya sallah a cikin jama'a ya samu kubuta daga munafunci haka zalika ya samu kubuta daga amugusta masa zato cewa shi tariku salati ne daga ciki akwai mayar da sallama ga liman in liman ya ce assalamu alaikum kai ma za ka mai masa da sallama Allah zai baka lada akan mai da liman sallama amfanuwa da eh, daga ciki na 24 amfanuwa da haɗuwarsu akan addu'a da ambaton Allah da ambaton Allah da aka haɗu domin a yi shi domin Allah ɗaukakin sarki yana yana kirani da majalisun zikir majalisi na ambaton Allah babu majalisin ambaton Allah da ya kai irin majalisin da aka haɗu domin a yi sallah sannan na ashirin da biyar samar da wato tsarin haɗuwar zukata da haɗin kai na makwabta da ya zamanto sun san halayen da junansu suke ciki wanda yake ba shi da lafiya an san rashin lafiyarsa a cikin lokacin sallah din nan za a rinka haɗuwa sau biyar dan su dimme da larura za a sani dimme wani abu da ya same shi za a sani wanda yake duk wannan albarka ba za ka samu ba inda mutane a gidaje su mun ga wannan ashirin da biyar dole isha da wasu malamai su kiran da suka ce abin da ya sa sallar jama'a ta bi sallar da ta yi shi kaɗai sau ashirin da biyar da ashirin da biyar suna ta fito to ashirin da bakwai fa a ina ta fito na'am Mm. abin da ya karu guda biyu din abubuwa guda biyu ne su ne a sun keɓanci sallar da aka bayyana kira dukkan sallar jama'a ta da wa'annan ashirin da biyar ne amma sallar jahariya asuba magariba isha ta samu ƙarin abubuwa guda biyu Mewar wannan abubuwa guda biyu ba ta samu wanda yake sallar sauran salloli ba su da shi amin da kuma mai sauraron kira'a wannan shine ikhtiyar ibn hajar ya ce inda aka ce 27 ana nufin as-salatu jahiliya inda aka ce 25 as-salatu safiya duk wannan ijtihadi ne wallahu a'lamu bis-sawab abin da yake shine daidai wanda dai ya dace da daidai sai ya samu lada biyu wanda ko bai dace da daidai ba yana da lada tilo Allah madaukakin sarki zai ba shi lada akan ijtihadin da yi amma ba zai ba shi lada akan cewa ya dace da daidai ba wanda ya dace da daidai shine zai samu lada guda biyu wallahu a'lamu bis to kun ga wannan duk bayani ne bayanin fuskokin da ake samu wato da sallar sallar jam'i take wato a rubanya akan sallar da mutum yayi shi shi kadai na'am قال حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيهطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد لعشاء وحدثني عن مالك عن أبي الزناد إمام مالك رويته دقى أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج دقى الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة دقى أبو هريرة وانا إسناد من جهة دقى تشوم النوع إسناد إيش أصح الأسانيد يا دقى تشوم أصح الأسانيد a wajen malaman hadisi a wajen waɗansu daga cikin malaman hadisi sun ce wannan hadis nadin ya fi kowane isnadi inganci anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina yake hannunsa laqad hamamtu an amura bi hatabin fa yuhtab wallahi lalle nayi niyya nayi niyya ne umarni da a taro min itace ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها سنن أمرني أي كرا صلى أتى أي كرا صلى ثم آمر رجلا سنن أمرت ونمتم فيا أم الناس يلي منشي متاني ثم أخالف إلى رجال سنن أقوم جدا جنوة سمتاني فأحرق عليهم بيوتهم أقونا مس جدا جنس والذي نفسي بيدي نارن إذا وندرينا كي حنوسا law ya'lamu ahaduhum da ɗayan su ya san annahu yajidu abman samina zai samu ƙashi mai ɗan tsoka a jikinsa aw mirmataini hasnataini ko kuma naman kofatan akuya kyawawa guda biyu la shahida isha da ya halarci sallar isha wato a cikin jama'a wannan hadisin ya daga cikin hadisan da imamu ahmad da wanda suka yi muwafaka da shi a kan cewa sallar jama'a farilla ce suka kafa hujja da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa'idi a cikin wannan hadithi akwai narko narko da cewa zai kona ma waɗanda ba sa zuwa sallah gidajensu a kansu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya niyyar yayi abu sai idan abun nan halal ne dan haka ya nuna cewar waɗanda ya ce zai waɗanda ya yi niyyar zai ƙona musu gidajensu sun cancanta ya ƙona musu gidajensu in ku sun cancanci azaba mun sun sun cancanci uquba to uquba ba a yin ta illa akan barin wajibi dan haka abinda suka bari da sallah a cikin jama'a wajibi ne kun fahimta wani a bayyane ke ko ba a bayyane ke ba tunda an ce za a yi musu wannan uquba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nufin yayi wani abu na uquba eh, in ba wannan abin ya dace ba dan ba zai yi burin yin abin da yake bai halatta ba saboda haka waɗannan mutane sun cancanci uquba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar yi musu uquba to ba abin da zai sanya cancanci uquba illa akan aikata haramu ko barin wajibi saboda haka abin da suka aikata abinda suka bari na halartar sallar jama'a wajibi ne don haka halartar sallar jama'a wajibi ne Shi ne a hujjar imam ahmad sauran malamai jumhur sun kawo jawabai wanda suke dukkan su jawabai ne waɗanda suke malamai sun rauna nasu waɗansu sun ce wannan ana nufin sallar juma'a ne amma ƙarshen hadisin ya nuna ba sallar juma'a ake nufi ba tun daga shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa da ɗayan su ya san zai samu ƙashi mai tsoka a jikinsa ko kuma zai samu ko da wato naman kofato ne ko da wato kofatan akuya dan naman nan da yake tsakanin kofatan nata shine ma kadai wato abu wulaƙantacce kamar wannan shine kawai aka yi romansa ake rabawa mutane a masallaci da dan roman sai zo sallar isha sai zo sallar isha wato sallar isha a wajensa abinda zai samu na wulakantaccen amfanin duniya ya fi masa halatta sallar isha wanda yake idan da wanda yake inda babu wannan amfanin na duniya da ba zai yi sallar isha ba saboda haka kenan kaga wannan narkon ya zo ne akan barin sallar isha abinda aka nassata a kai sallar isha ne kuma ta zo ne a bisa sifar misali dan haka dukkan sauran salloli su ma suna da hukuncinta cewa waɗanda suka zauna a gidajensu ba su zo ba su ma su ne irin waɗannan ne Mazan Allah sallallahu alaihi ya yayi niyyar ya je ya kona musu gidajensu to waɗansu kuma suka ce a'a ai yayi haka ne dan ya ba su tsoro ba dan zai yi bane dan ya ba su tsoro ne to shine wannan ma jawabin shine abinda aka ba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam baya niyyar ya abu sai idan wannan abun ya zamanto ya cancanta ya halatta ai ba kawai mujarradin ban tsoro bane kuma abin akwai dalili to sai suka ce to inda ba inda ba dan ban tsoro bane to me yasa bai yi ba kasancewar bai yi ba ya nuna kan cewa ya faɗe shi ne a babin ba su tsoro aka ce to ai akwai hadisi na Abdullahi dan Mas'ud ya bayyana abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba bai kona gidajen mutane ba wanda ba sa zuwa sallah ba yace laula ma fil buyuti minan nisa'i wal dhurriyyah da ba dan abin da ke cikin waɗanda ke cikin gidaje ba na mata da 'ya'ya wanda su zuwa sallah ba wajibi ne akan su da ya kona gidajen kaga kenan illar da me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kona ma wanda ba sa zuwa sallah gidajen su ba saboda yara da mata kada laifin su ya jawo ya zama to kan cewar a wato a a abin azaba ta same su zayyalu la azabna alladhina kafaru minhum azaban alima kamar yadda Allah ya yi da ahlul makka ne walaula rijalun mu'minuna wani nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm kaga Allah ya ce da ba dan waɗansu mazaje mu'mine da waɗansu mataye mu'mine da suke cikin makka ba ba ku san su ba ya zama to kun je kun afka musu kun kashe su ba tare da ilimi ba kun kai hari hmm? kun su wato da ba dan waɗannan ba da Allah ya sallaka ku akan makka ahalu makka ya zama tukunci su ya sallaka ku ku kama su karkashe su ku cinye su ku cinye gidajen su shi yasa Allah ya ce lauta tazayyanu da sirrarrahu kafirai suna daban musulmi suna daban la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban alima da mun azabtar da kafirai daga cikin su da azaba mai radadi to haka ma wannan ita ce cin wannan a cikin wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin gidaje din akwai waɗanda suke masu uzuri akwai marasa uzuri to aka ce za a abka ukubar akan mutanen gidan baki ɗaya sai ya zama wanda ba wanda ba ruwansu su ma ukubar ta same su to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kame bai kona gidajen nasu ba to kun ga wannan nassi ne saboda haka kenan duk wanda ba su duk wanda ba su da uzuri duk wanda ba shi da uzuri ya zauna a gida bai fito sallah ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa narkon azaba cewa Ya yi niyyar ya kona shi da shi ya kona gidan nasa da ya zauna yake jin daɗin zama a ciki bai fito ya zo ya yi sallah tare da jama'ar musulmi ba wannan shine yana daga cikin manya manyan dalilai da suke nuni akan wajabcin eh, sallar jam'i cewa farilla ce illa da wanda yake mai uzuri daga cikin hujjoji da suke nuna cewa sallah a cikin jam'i farilla ce hadithin itban bin malik itban bin malik ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kuka a kan cewar idan aka yi ruwa ruwa yana ke yana tsarewa tsakaninsa da zuwa masallaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini ya fita sallah a gida har ya bashi izini da ya koma sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ce kana jin kiran sallah Ya ce eh ce to ka amsa kiran sallah a wata riwaya ce la ajidu baka uzra ban samu maka wani uzuri ba da hadithin Abdullahi ibn Ummi Maktum shi ma ce ba shi da ba shi da jagora makaho ne ba shi da jagora sannan kuma ga hanyoyin da hanyar da yake bi akwai kunamu da zazzabai a hanyar ya iya yin sallah a gida maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana jin kiran sallah yace eh yace fa aji da an fara sallah to idan waɗannan mutane wanda sun suka fi cancanta a ce suna da uzuri su kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ajidu laka rukhsa ko la ajidu laka udra ba na ganin kana da wani uzuri su kansu an kore uzuri a gare su ina kuma ga wanda yake lafiyayye sashe ba abin da yake hana shi ya fito sallar juma'a in ba kasala ba ina za a ce shi kuma wannan a ce yana da wani uzuri to shi yasa kaulin imamu ahmad hakika a wannan babi kauli ne a duba a kauli ne mai karfi ta fuskar da tana hiyar dalilai tana hiyar dalilai duk da yake kaulin imam malik ma an samu daga cikin a'immatu daga cikin sahabbai wanda suka tafi zuwa gare shi kamar zaid ibn thabit da da abin nan na jin ubay ibn ka'ab ne zaid bin sabit ne na tabbatar amma ɗaya ina jin ubay ibn ka'ab ina jin ko ba shi ibn rajab ya ambace su a cikin sharhin sa na fathul bari ah, na sharhin sa na sahih al-bukhari su ma mazhabar su shine cewar sallah a cikin jami'i sunna ce ba wajiba ba ce to amma su kuma akwai sauran sahabbai wanda yake su suka tafi akai ga kuma hujjoji daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga umarnin da Allah madaukakin sarki yake yi na abin nan warka ma'ar raki'in ki abin nan ku yi ruku'u tare da masu ruku'u wato ku sallah tare da masallata wannan shi ma daga cikin ishara da take nuni kan cewa a yi sallah a cikin jami'i a cikin jami'i ba mutum ya yi sallah shi shi kadai a gidansa ba sannan a cikin wannan hadithin akwai ishara ga cewar waɗanda waɗanda akwai ishara ga cewa masu tahallufi a sallar jama'a suna yi ne saboda rashin gaskiyar imani domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun san akwai wani amfani na duniya da sun zo mata to kaga ko mai gaskiyar imani shine wanda ya san zuwa masalla akwai amfani na lahira wanda yake amfanin lahira kuma ya fi amfanin duniya to don haka ne ma waɗansu suke cewa wannan hadisin yana bayani ne akan halin munafukai kwarai da gaske duk wanda ya zama to al'adarsa shine barin sallah a cikin jam'i baki daya to wannan tabbas zai kai shi zuwa ga munafunci kamar da Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa a a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake kin zuwa sallah illa munafiki sananne a cikin munafuncinsa wanda ba wanda yake shakka cewa munafiki ne shine wanda yake baya zuwa sallah a cikin jami'i da haka kada mutum ya bar wani abu ya zamanto ya tsaya tsakanin tsakaninsa zuwa ga sallah a cikin jami'i in ba wani uzuri ba na'am قال حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة وحدثني عن مالك إمام مالك رويته حديثي عن أبي النضر دق أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله مولى عمر بن عبيد الله ɗaya daga cikin shahararrun imam malamai imam malik salim ibn abi umayya an busur ibn sa'id daga busur ibn sa'id anna Zaidab ibn thabit cewa zaid ibn thabit sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afradul umma wanda yafi kowa a cikin wannan al'umma sanin ilimin rabon gado qal yace afdalus sala salatukum fi buyutikum illa illa salatal maktuba sallar da tafi kowacce falala ita ce sallar ku da kuke yi a cikin gidajenku, sai dai sallah ta farko sai dai sallah ta farla wannan hadithin haka imam malik ya ruwaito shi daga maganar zaid ibn thabit amma hadisin sananne ne daga riwa sananne ne zaid ibn thabit ya ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta zaid magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana zaid bace duk da imam malik ya ruwaito ta daga maganar zaid domin zaid ibn thabit ya ruwaito hadisin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadan tare da sahabbai wanda ba sannan yayi hudu ba yake ce masahabbansa ah, sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuhan nas sallu fi buyutikum ya ku mutane ku sallah a gidajenku fa inna afdala as-sala salatul mar'i fi baytihi illa al-maktuba domin sallar da tafi kowace farilla ita ce sallar mutum a gidansa sai dai sallar farilla wato ma'ana sallar farilla ita ce ake so a yi ta a cikin masallaci sallar nafila kuwa a gida ake so a yi ta ba ta akasa ba sallar farilla ita ce a gida amma abin nan sallar nafila ka zo kai ta yi a masallaci amma sallar farilla kuwa ba za a ganka lokutan sallar farilla ba amma ta zo masallaci da walaha kai ta rigima da mutane sai an bude maka za a yi ka yi sallar walaha a masallaci ko kuma lokacin ashen din ramadan ai ta ganin ka a masallaci amma lokacin da ake sallar isha da sallar magariba na sauran salloli din ba za a ganka ba sai a sallar ashan kawai za a ganka to wannan duk wato qalbul mawazi abin da yake sunnar koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ita sallar farilla ta gaggawa ta yi ta a masallaci ka samu raka'a farko ka samu takbiratul ihram ka samu sahun farko duk waɗannan abubuwa ba za ka same su ba a cikin na farilla a cikin ta sallar farilla ba za ka same su ba sai idan a masallaci ne sannan idan sallar nafila ce ka yi a gida akwai fa'ida mai girma a cikin sallar nafila a gida daga ciki Allah zai sanya haske a cikin wannan gidan da alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda ya zo a hadithin Jabir idan salla ahadukum falyaj'al li baytihi idan salla ahadukum fil masjid falyaj'al li baytihi nasiban min salati fa inna Allah ja'ilun fi baytihi dhalika khayra idan ɗayan ku yi sallah a masallaci to ya sanya rabo na sallarsa a cikin gidansa domin Allah zai sanya alkhairi a cikin wannan gida nasa ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura ku yi sallah a gidajen ku kada ku kuma da gidajen ku zamanto makabarta makabarta ba sallah ba a sallah ba a ibada a makabarta gonda haka ya je makabarta ya zauna yana ta saukan alqur'ani yana ta sallah to wannan ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid'a ce wannan domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yi a makabarta a gidaje ake yi amma mutum ya bar sallah a gida ya tafi yana sallah a makabarta gidansa kuwa ya zamanto ma'awa din shaydanu shi sa sai ga sai ta ganin ana samun masul jin a cikin gidaje kun saboda me saboda ba a sallah babu haske da zai tsare shaydanu shaydanun aljanu daga shigowa cikin gida wa yake a masallaci a makabarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka suka maida kaburburan annabawa su masallaci to kaburburan annabawa kenan an ce ka mai musu masallaci ballantana kaburburan sauran mutane kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda suke maida masallatai abin nan wanda suke mai da masallatai su zama makabarta su zama to masallatai kuma su rinka gina su rinka wato kunna fitilu akan kaburbura duk wannan yana daga wato wannan hadisin na zai ibn Thabit yana nuni ga muhimmancin ibadar da aka yi a cikin sirri bisa ibadar da aka yi a bayyane domin sallar da mutum ya yi a gida ta fi kusa da ikhlasi dan abu yake take ba wanda ya sani sai mutanen gidan wani lokaci ma ba lallai mutanen gidan su sani ba to dukkan ibada wanda aka koye ta ta fi kowace in tubdu sadaqati fa ni'mati idan kun bada sadaka ma dalla da wannan sadaka wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara huwa khairun lakum idan kun kuka koye sadaka kuka ba mu fakirai ba wanda ya sani kuka je kuka ba mu fakirai kamar yadda Ali ibn al-Husayn bin al-Abidin radiyallahu anhu wa ardahu yake yi da daddare yake tashi yana zuwa gidajen gidajen marayu da gidajen zawarawa wanda ba su da kula da su yana so ke musu kokuna da shi da mutu Ali masa wanka sai aka tabo akan kafadarsa taban wannan daukan kayan da yake yana da bayi da za su daukan masa bai sa wani ya masa ba aikin neman aljanna ne ba wanda zai nema masa aljanna ba shi ba haka yake yi a cikin duhun dare ba wanda ya sani sai da ya mutu ne sannan musakai da da da da da marayu da zawarawa suka rika kokawa akan rashin da suka samu ashe zainab ajibin ne yake musu wannan dauki Allah ya dauke shi wannan taimako ya daina zuwa musu to Allah ya ce idan kuka ɓoye sadaka kuka ba mu fukara fa kai khairu lakum wannan shi da wani alkhairi a gare hmm. dan haka iba aiki wanda aka ɓoye shi ya fi shi sa malamai suke cewa a abin nan ifa'ul ilmi halaku. ifa'ul ilm ifa'ul ilm halaka wa ifa'ul wa ifa'ul amal fadla ɓoye ilmi halaka ne ɓoye aiki kuwa falala ne ko ba ta ba duk wanda yake da ilimi ya koye shi yaje ya zauna sai dai sai dai ta karatu shi kadai yayi kum ai ta magana ilimi ba zai ce komai ba ya ta ganin munkari ba zai ce komai ba ba zai ce ko a'a yana gani yana saba sunna kuma ya san komai na sunna ya karanta fan sunna amma yayi kum da shi to wannan halaka ne amma koya aiki kuwa wannan falala ne a ta ganin mutum yana dariya tare da masu dariya yana tafiya neman abinci tare da masu neman tafiya neman abinci amma Allah ne kadai ya san irin aikin da yake to wannan shine farala irin abin abin da Allah yake so kenan Allah ma ɗauki sarki ya ba mu ikhlasi a cikin alƙawli wal amal za mu tsaya a nan wajen wannan babu insha Allah ba don su koyar ba to ai ilimin shi yace a koyar da shi in ka koyar in ka san ilimin dan kai kanka ilimin ne yace ka koyar da kanka ka koyar da shi to ku saurara akwai tambayoyi da Allah akwai tambayoyi da yawa da aka rubuta ku saurara a amsa tambayoyi dama wancan makon ma an biyo mu bashi wannan yana tambaya ne kan cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce

kowace ibada tana da nata nauyi tana da nata mashakka in ta wuce iyaka shi ne ake kawo sauki to wannan kuma ta wuce iyaka da kasa tunda har yana jin kiran sallah ba la su ba komai amma za a yi kiran sallah ya ji ya nuna kan cewa ni sun sa bai kai nisan wanda ake masa uzurin kai halitta malam wannan kuma tambaya ce da da wata aure malam wai yanzu na namiji zai iya bin sallah ya yi rashin lafiya ko kuma wace da take cikin gida ita ma tana da lafiya tana cikin hara za ta iya amma dangane da ingancin sallah abinda yake sharaɗi na ingancin sallah wajen bin liman shine ya zamanto imkanul ittiba yiwuwar kai koyi da liman koyi da liman za ka iya yi in ma in kana ganin sawo wa in ma in kana jin sautin sa ko sautin wanda yake isarwa maimakon liman saboda haka namiji idan yayi sallah ba za a ci sallar yayi sallah daga gida alhali yana jin sallah ko yana hango sawon masallaci ba za a ce sallarsa ba ta yi ba ba za a ce ba ba illa idan ya zama to shi kadai ne a cikin sau ya ware shi shi kadai yana sallah a cikin gida to a nan wajen la salata lil munfaridin khalfas saf babu sallah ga wanda yake shi shi kadai ya ware kansa a bayan sau jama'a ya yana yin sallah shi shi kadai a lokacin nan ba shi da sallah amma idan sau ne suka yi a cikin gida ko a ko a tsallaken masallaci ba za a ce sallar su ba ta yi ba haka zalika ita kuma ce ita wannan al'asul ya halatta musamman da yake an waito daga fi'ilin salaf amma maza ba a waito daga fi'ilin salaf ba shi mutane suna zama a gidajen su ba sa zuwa masallaci su sallah kuma muna gani dai yadda hadisin abi huraira ya bayyana dalilin rubanyawar da rubanyawar aiki rubanyawar sallar da ake samu a cikin jama'a daga ciki akwai taki taki zuwa ga masallaci to wanda bai taso zuwa ga masallaci ba duk da yake ya ya ya halatta ya inganta a ce masa yi sallah a cikin jama'a amma kuma bai samu a falalar da ake nufi ba na rubanyawar wanda an rattaba ta ne akan yi waɗansu abubuwa wanda ke shi bai yi waɗannan abubuwa ba amma dangane da mata sukan an halatta musu sukan an suna yi an rito iyalan na Umar suna bin sallah masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam gidajensu haka dalika ana sun bi malik mutanen gidansa su ma suna yin sallah daga gidajensu to abin da zai rage shi ne kan cewa shin laspika za a dogara da ita wajen cewa ta isar idan da gari ne ba irin Najeriya ba inda inda gari ne wanda ba su da nefa sai a ce eh amma ga kasar da ake da nefa sai a ce a'a saboda koyaushe idan da ya zama to ka dogara ga nefa ne domin kai kai sallah to tarzi sai an yi sujada kenan sai a yanke maka sallah sai a barka baka san inda kake ba la ilaha illa wa la ilaha kai baka masu sallah tare da jama'a kai baka mai sallah kai kai kadai to yayin da san ittiba'i ya zama to a haka ba za a yi wa kai koyi da liman ba to aslan ka shiga cikin sallar ma da wannan koyi bai halatta ba kuma ka shiga sallar ba ba domin yiwuwar kai sallah a bayan liman shine yiwuwar kai koyi da shi yiwuwar kai koyi da shi idan ko ba zai yiwu kai koyi da shi ba to bai halatta ma kai ka shiga cikin sallah tare da shi ba fil asr tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi inna ma ju'ila al imam li yutamma bi an sanya liman ne domin ai koyi da shi to kai ba zai yiwu kai koyi da shi ba saboda ka danne zaka ce ka sanya ba a sanya maka liman ba ma aslan saboda kai ba ahalin kai sallar jama'a ba dan haka mata da suke koyi da sallah da gidajensu idan dai ba irin masallacin da suke dogaro gaba su bane wajen sanya lasifika su ko kuma sun yi da irin inbata din nan yadda wuta na daukewa sai ba ta da tashi ko kuma kamar irin yadda ake faɗa kamar yadda masallacin Madina masallacin harami na Madina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan da za a kaddara a ɗauke wuta tunda ba a ɗauke wuta amma a kaddara ma za a iya ɗauke wuta inda wannan nadiri ne wannan nadiri la hukuma lahu a kaddara za a samu to cikin sakan shida wutar za ta dawo idan sun yi janareta jinkirin da za a samu kawai sakan shida sauraka sakan shida ya yi a ce an dago daga sujada eh saboda haka ko ka ce Allahu akbar ake jira sai aka dauke wuta kafin liman ya dago daga sujada wutar ta dawo to a cikin hali irin wannan zaka iya koyi tare da liman ko da mata za su iya koyi tare da irin wannan masallaci na sha ansawa akan wannan cewar a fahimta ta mutumin da yake in bai shigo cikin masallaci ba liman yana hudu ba ranar juma'a ba zai tafiya cikin masjid ba tunda abin nan juma'a ba ta da sunna qabliya balla tana ce sunna qabliya yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ruksa a wata sunna ba yayin da ake hudu ba illa cikin masjid ita ko cikin masjid ga wanda ya shigo masallaci ne aka shar'anta dan haka wanda bai shigo masallaci ba kamar wanda suke samun sau a bakin hanya ko a cikin harabar masallaci waɗannan tahiyatul masjid ba ta su na haka idan suka zo yana hudu ba sai su zauna kawai ba za su tahiyatul masjid ba tunda mahallin ba mahallin sallah bane ruksa aka yi ga nau'in sallah ayyanan na ita ce tahiyatul masjid tahiyatul masjid kuwa ga dakhil idza dakhala ahadukumul masjid in ɗayan ku ya shiga masallaci wannan ya shiga masallaci ko kuma ya ga samu sau za a ce masa ya shiga masallaci ya shiga masallaci ba ruskan sau ba shi ne shiga masallaci ba wallahu ta'ala a'lam malam kuma wannan yana tambaya ne shin malam za a sallah me ga ake nufi da dan bid'a sallah me ake nufi da dan bid'a to shi kenan sai ya bayyana me yake nufi da dan bid'a kamar mutum da aka san yana kamar mutum da ya Abdullahi dan Umar Abdullahi ibn Umar Abdullahi dan Umar yi sallah a bayan Hajjaj Hajjaj ibn Yusuf hajjaj ibn yusuf shine ya kashe sa'id ibn jubair shine ya kashe abdullahi ibn zubair sahabin manzon Allah sallallahu الله ya keta alfarmar ɗakin Allah ya kai yaƙi har cikin ƙuryar Ka'aba hmm? shine wanda ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ba da labarin zai zo mubir faqih wato mai halaka mutane wanda yake cikin kabilar faqih amma Abdullahi bin Umar yayi sallah bayan shi yanzu wannan kamar abin da hajjaj ibn yusuf da mai maulidi wajen mai maulidi wanne ne ya fi wani eh? ku karanta a cikin majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taimiyya mujalladin ah, as-sala mujalladin da yi na as-sala na jin mujalladi na nawa kenan darasi nawa kenan na 23 ko 22 ko 23 na manta ku duba a ciki ya yi fatoyi da dama a kan sallah a bayan wanda yake ba mutumin kirki ba alfajir yana daga cikin ƙa'idodin ahalin sunna shi ne kan cewa wa nara salata halfa a'immatul imatin musulmi barranta na alfajira muna ganin halaccin a yi sallah bayan shugabannin sarakunan musulmi ko na gari ne ko ba na gari ba ma al-ma'mun al-ma'mun mutane a cewa al ƙuran makhluq wannan kauli ne jahiliya wanda imam ahmad ya kafinta mai faɗan wannan kauli amma shi mu'ayyan a kansa bai kafinta shi ba kuma ya kasance yana ya kasance yana yin sallar fili a bayansa shi ne ke mutane sallah yana zuwa hajji a bayansa a ƙarƙashin jagorancinsa saboda ya kamata abin nan a ba wai mu nan muka ɗauka a kan cewar abin nan in ana so in ana so a nuna wa mutum cewa ba ma yi a cikin ba za a yi sallah a bayansa. sa hatta kai ma kan cewa daga an yi dan saɓani, wani yana ganin hajjatul istiraha wani yana ganin ba za a yi hajjatul istiraha ba wanda yanzu baya da hasu istiraha za a bi sallah ko ba za a bi shi sallah ba a gani har sai abin haka zai ta tafiya saboda ne saboda hawa yana shiga cikin wani komai ana so a yi shi bil ilmi wal adl da ilimi da adalci na na'am hadisin abu hurairah wannan mala'iku za su yi da mutum addu'a in zauna eh saboda akwai ah, riwayar hadisin malam ah, malam yuhdith fihi matsawar bai yi alhadar a ciki ba to wadansu malamai sun fassara shi da cewa matsawar alwalarsa ba ta kare ba wato malaiku za su rike masa wannan addu'a matsawar alwalarsa ba ta kare ba shine ma'anar hadar wadansu kuma suka dauki alhadar din bi ma'ana al-ibtida matsawar bai yi aiki na saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ba wani aiki ne bid'a kamar ya tashi kamar ya tashi rinka zikirin rawan nan ko buga ganga a cikin masallaci to wannan ko da ba in ya tashi yana zaune yana cikin ibada ta cikin yana cikin ibada ta zikirin daidai na sunna sannan sai ya tashi zo ya fara wannan shashi wanda suke to a nan wajen mala'iku sai to ba mu to ba mu ba fasara biyu aka yi mamalan mutum duk kuma wannan ma'ana ta suna ɗauka ɗin in alwalar ka ta kare mala'iku za su ne maka sallama shi yasa in ka ga ya kamata mutum ya kula da abin da yake ci za a samu wannan fara. malam wannan yana tambaya ne za a iya bin mutum da yake bai karanta fatiha daidai ba wanda bai iya karanta fatiha daidai ba nau'i biyu ne akwai wanda bai iya ba saboda bai koya ba ko kuma an gyara masa yaki ko kuma wanda yake yayi bakin sa amma ya kasa wanda yake yayi bakin sa ya kasa eh, a to wannan za ka wannan ba su sallar ta inganta babu laifi kuma za a iya bin sallah amma wanda yake ina da yake yi da takabbura cewa shi ga yadda aka gada iyaye da kakanni ba zai gyara ba wannan rani nan ba zai gyara ta ba to wannan to shine abin nan a wannan shine sallah bayan sa idan ga wanda duk ya sani sallah a bayansa ba za ta adina ba za ta halarta ba duk da yake wannan matsalar ina ta tawakkufi a kanta saboda ina son karin maganganun malamai saboda a cikin fatawa ɗin almiyar akwai maganganu da dama a kai ko ban samu na karanta wannan maganganu ba waɗansu yan wasu ta tambaya ta daga amerika na kike ce musu saurara ta a don haka ko wannan din ma ta yi ya zama tukan cewa bayan sake bincike fatuwar ta canza amma dai wannan shine gwargwadon abin da yake ya bayyana bayyana dalilai in kuma allah ya sa abubuwa waɗansu dalilai sun bayyana a gare ni insha Allah zan zan zan gaya muku abin da yake shine Allah ta'ala ala wannan malam yana malam iya tafiye su masjid bayan sallar asar ai mun karanta wannan mas'ala tahiyatul masjid bayan sallar asar mun faɗi mazhabin mazhabobin malamai المالكية والحنفية سنشي بزائر الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر سنشي بزائر kuma saɓanin kan ta'arudin umumai ne nafsi ne guda biyu ko ne da cikin su am suka yi abin da suka yi hannun ne wanne za a kaddamar wani da ba za a kaddamar malikiya suna ganin kan cewa hanyar shi ya karfi da an hana sallah a wannan lokacin don haka ko da tana da sababi ba za ka yi su kuma shafi'iyya suka ce aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi sallah bayan wannan lokaci din da sallar da take da sababi da haka duk wata sallah da take da sababi mutum zai iya yi daga cikin sallah mai sababi akwai a kai yake mazi sababi fata nake ba na wasifa ba na faɗa ba sababi ma'ana dalili a sabab ko akwai wanda ke fahimta ina ce sababi cewa abin da nake nufi kenan saboda haka wannan kuma wannan ta daga cikin matsaloli wato masu rikici wajen malamai wanda haka kai wanda daga cikin malamai imamu shaukani yace abin da ya fi kawai mutum ta shiga masallaci bayan sallar asar saboda ya rasa yadda zai yi rinjayar da wani tsauni ne ba wani kauli ba to maganin wannan kawai har ka shiga masallaci a wannan lokaci matar aure ce sallar juma'a a gida matar aure ba za ta yi sallar juma'a a gida ba matar aure za a iya zuwa masallaci ce sallar juma'a amma idan wai ta bi sallar ne daga gida in tana jin sallah ko tana ganin sau wannan babu laifi za ta iya yi amma ta ce ta sa rediyo ta rinka bin sallar juma'a a cikin gidanta to wannan shine ba shi da asali hadithin hakim a cikin mustadrak na bincika gwargwadon iko na ban same shi amma ban yi binciken gaba ɗaya ba na gani al'alusi ne ya faɗi wannan magana ya ciro daga cikin hakim cewa alhakim ya ce ya inganta hadithin cewa kada a koya wa mata surati yusuf amma ban gan shi ba a cikin al-mustadrak na haƙi bayan bincike ta hanyar ta hanyar kwamfuta sauran ko bincike na dalla-dalla shine ka bi ɗaya bayan ɗaya ka bi littafin har sai ka gano inda wani yake to wannan ne ban yi ba insha Allah kana ka ka ci gaba da bi na bashi mako mai zuwa insha Allah wannan mai tambaya kuma yana tambaya ne shi ne sun aka yi jami'i cewa wai malam ba za a iya bani cewa wai albarka ba misali da ake malam ne eh wannan matsalar ah, cewa idan an yi jam'i ba za a iya yin wani jam'in ba wannan malaman da suka hana wannan sun duba zuwa ga manufar sallar jama'a da kuma manufar da kuma muhimmancin haɗin kai da rashin bama masu neman rarraba kan musulmi dama domin su rarraba kan al'umma shi sa suka ce idan an yi sallah a cikin masallaci kada a sake maimaita sallah kowa ya sallar sa shi shi kadai sun kafa hujja masu cewa wannan in ban da wannan mahanga ta su waɗansu sun ce a wannan aishi ne ma asalin sunna domin sun rawaito daga hadisin Abu Bakra Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi cewa wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho daga wani waje ya tara an yi sallah sai ya tafi gidansa ya tara mutanen gidansa su yi sallah ya zo masallaci ya mai ta ba saboda haka suka ce inda ya halatta a mai jami'a masallaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci zai mai mai wannan hadisin Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi amma amma hadisi ne bai saboda abin da kamar inda ibn ibn rajab a cikin sharh fatul bari yayi bayani akan akan raunin hadisi kuma shaykh nasiruddin albani yayi ya kyautar da tuni ga rawin da ya kaita da riwaya da wajensa shine muhammad muhammad muawiyah ibn yahya Al tarabulsi shi kuma wannan muhammad muawiyah ibn yahya at-tarabulsi ya kaita da wannan sunna shi shi kadai bayan idan ya kaita da wanda bata kaita ba ma ba za a karɓi kaitawarsa ba ballantana ya kaita da sunna kamar wannan don haka hadithin ba a kafa hujja da shi bal hadithi da ya nuna wanda yake shine ingantacce hadithin abu sa'id al-khudri a cikin tirmidhi wani mutum ya yi sallah a masallaci manzon Allah sallallahu ya zo ya tara an yi sallah a masallaci zai ya tashi zai yi sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala rajul ya ala rajul ya tasaddaq ala hada ba wani da zai ma wannan sadaka ko kuma a wata riwaya ala rajul tajir ala yattajir li hada ba wani mutum da zai ma wannan tijara sai wani ya tashi suke sallah tare kaga ya nuna cewar kenan ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da halaccin a maimaita sallar jami'i a cikin masallaci to dan haka kaulin da yake shine mafi dacewa inda ya zama cewa in aka maimaita jami'i ba za a samu wannan illar da malamai suka faɗa ba su imam malik su imam shafi cewa maimaita sallar jami'i a cikin masallaci tana kawo rarrabuwar kan al'umma in babu wannan illar to babu laifi a cikin jami'i amma in akwai wannan illar duk da akwai wani hadisi na Abu Sa'id al-Khudri ba za a yi ba saboda ko yaushe ya kamata ka rinka duba maqasidish shari'a manufar shari'a a cikin al'amura kuma abin da wa'annan malamai suka duba ya zuwa suka duba gare shi kenan shi yasa suka haramta ba wai dan cewa ba su da asali a cikin sunna ba yana da asali a cikin sunna a duk da yake Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana ganin ba shi da asali a cikin sunna saboda wannan hadisin na Abu Bakra kuma da illoli da ya kawo a cikin hadisin Abu Sa'id al hudri amma abin da yake shine daidai ilimi kuma yana wajen Allah shine wannan bayani da muka yi Allah ta'ala a'ala shi a mutumin da yake hulla tare da mutane yake haƙuri akan cutarsu da za su yana gaya musu gaskiya din suna suna cutarsa suna suna bata masa ya fi bisa wanda yake zai ce ce ai mutane ba abin da za su ba za ba abin da zai gyara su bar kawai in kama kaina a ba a yi haka tunda amma za a shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce al mu'minu al qawi khairu wa ahabbu ila Allah min al mu'min al dha'if mumini mai karfi ya fi kuma ya fi soyuwa da Allah bisa mumini wanda yake mai rauni Thank you. الأفضل كقارة عند وانا سنة راتبة راتبة الإشاء إذا قود ذاك إشاء إذا وترك و إذا أنفسه متين يبني وكان يمتري كتي ركا أداء يليك سارة الشفعي كارة سارة دواني كسارة سارة من كارة من تشتين صلاة الليل wanda mutum zai yi masna masna sannan ya kara da ɗaya wa zamanto wutar wannan shi ne afdal amma idan ya mai da ratibatul isha in da zaman wutar ce shafa'i din ya wutar da idan da raka wutar shi ma babu mai yi. amma dai al'awwal ne fi dacewa domin ya zamanto kan tunda an nuna cewa wutarin da yake mafi karanci wanda aka fi so wanda yake mafi yawan sabai suke a kai shi shine raka'a uku اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم الف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلها وأتمها علينا يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.